واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الحديث الذي يدور على ألسنة الناس وفي صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم المرئية والمسموعة هو الحديث عن الطاعون الذي حدث ببلاد الصين أيها الإخوة الأفاضل إن الطاعون مرض عام يصيب بعض الناس من جهة من الجهات فيعمهم على خلاف مرضهم المعتاد فإن مرض الناس المعتادة إنما هو مرض مختلف فإذا لم يكن المرض طاعونا فإن المرض يختلف من شخص إلى شخص آخر ومن بلد إلى بلد آخر لكن الطاعون عبارة عن المرض العام الذي يصيب الناس بأقسرهم والطاعون أيها الإخوة الأفاضل بمنظورنا الإسلامي غجز وعذاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أناس قبلنا من بني إسرائيل كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون رجز أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وصح حديث آخر من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده فجعله رحمة على المؤمنين أو فجعله رحمة للمؤمنين أيها الإخوة الأفاضل الإسلام ينظر إلى الطاعون بأنه قدر من الأقدار الإلهية لكن الأقدار لها أسبابها فالأقدار لا تأتي سدى بل وراء كل قدم سبب هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن لكل قدر سببا حتى السبب نفسه يعتبر قدرا فالسبب قدر والقدر سبب هكذا كان الأمر فالطاعون ينزله الله سبحانه وتعالى على الناس إذا عصوه وحتقوا شريعته وأبوا أن يطيعوه وأتوا محارمه وأظهروا الفواحش التي حرمت عليهم كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام البيهقي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن فما ظهرت في قوم فاحشة وأعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا فالطاعون ينزله الله سبحانه وتعالى رجزا وعذابا على القطاع وفتنة وابتلاعا على الناس والسنة الربانية أن الفتنة تعم ولا تخص فالفتنة تعم الصالح والصالح تعم الصالحين من الناس والمبتلين منهم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعله رحمة للمؤمنين غز على الكفار والعصاة والمجرمين والفاسقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين لذا قال فليس يقع الطاعون ببلد فيمكث فيه الإنسان المؤمن ويقول في نفسه لن يصيبني إلا ما كتب الله علي ومكث في بلده ولم يخرج إلا كان له مثل أجر شهيد واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الموت في الطاعون شهادة فقال فيما خرجه الإمام البخاري وغيره الطاعون شهادة لكل مؤمن وفي رواية شهادة لكل مسلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشهادات الطاعون فإذا كان سبب موت المؤمن الطاعون صادرا محتسبا في بلده فإنه يعتبر شهيدا بإذن الله تعالى وإذا صبر ولم يمت ومكث في بلده الذي نزل فيه الطاعون ولم يخرج فإن له مثل أجر شهيد إن لم يمت فالذي مات يعتبر شهيدا والذي لم يمت يكون له مثل أجر شهيد هذا هو المنظور الإسلامي أيها الإخوة الأفاضل نحو الطاعون يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في تفسير ونقص من الأموال والأنفس فقال بالأمراض والأوجاع وقال الله سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فقال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه أي بالطاعون والأوجاع فالطاعون أيها الإخوة الأفاضل ينزل على الناس بلاء وفتنة ونقمة إذا عصوا ربهم ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل وباء ومن كل مرض ومن كل طاعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أنقوى ما سد رجع batun da yake ake tattaunawa a kansa a cikin waɗannan lokutan namu a jaridu da kafafen yada labarai da makwallai da wuraren firan mutane shi ne batu na wannan cuta da ta sauka a ƙasar china wadda ake ce mata coronavirus ita ce abar da ake tattaunawa a kanta a ɗabi'ar mutane idan irin waɗannan abubuwan sun faru to kowa yana da ra'ayinsa kowa yana da abin da zai faɗa kuma sannan kowa masani ne haka al'ummar mu take Allah shirye mu wannan musiba yan uwa masu daraja da ta zo ta sauka a ƙasar China a waɗannan lokuta ba bakon abu bane annoba ya sauka a cikin al'umma annoba tana da tsohon tarihi a cikin al'umma a mahanga ta musulunci abinda ake ce ma annoba wani ciwo da zai sauka domin ya zo ya game mutane da yawa ya zama sanadiyar mutuwarsu saɓanin ciwon da suka saba yi domin a ɗabi'a zai yi wuya ka ce ga mutane da yawa sun taru duk ciwon su iri ɗaya ana ciwo amma za ka samu wancan sai ce ciwon hawan jini yake da shi Wanke ce yana da ciwon siga Wanke ce yana da kaza kowa ne da irin ciwon da yake da shi amma ita annoba idan ta zo to wani irin ciwo ne ita da ke gama jama'a baki ɗaya zama sanadiyar halakarsu haka malamanmu suka yi tarihin su kamar al'imam abul al-baji kamar al'imam al-ashir da sauran malamai annoba tana da tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace asalin annoba bala'i ne da azaba da Allah madaukakin sarki ya saukar wa banu Isra'ila asali azaba ce Allah madaukakin sarki ya saukar ma banu Isra'il sakamakon saba ma Allah subhanahu wata'ala da suka rike yi wanda saban banu Isra'il ba baban abu bane ga dukkan musulmin da yake karanta alkur'ani kuma yake karanta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake karanta tarihi ya san yadda annabawansu suka yi ta shan wahala a gaba da su musamman a gaba gaba babban manzansu annabi Musa alaihi salam so daga Allah ya saukar da annoba a gare su kala kala wacce ta rika zama kare dangi a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azabar ce ta zama Allah madaukakin sarki ya barta a ban kasa duk lokacin da al'umma suka tsokani Allah madaukakin sarki suka saba masa to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da annoba a cikin su waɗanda suka saba sai zan musu azaba da kushin Allah su kuma masu imani waɗanda ba su saba ma Allah ba sai ya zama tausayi ne daga Allah madaukakin sarki ya zama musu rahama daga Allah madaukakin sarki wanda ya jure ya yi haƙuri ya zauna a inda ake annoban nan bai fita ba ya je ya yada ta a wani wuri to in ya mutu ana ɗaukarsa a matsayin wanda ya shahada idan kuma bai mutu ba to ladansa kamar ladan wanda ya shahada ne kamar da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu tarihin annoba yan uwa a ƙasashen musulmai da ƙasashen waɗanda ba musulmai ba ba bakon abu bane a zamanin sayyiduna Umar radiyallahu anhu ana yaki ga yaki sannan kuma annoba ta sauka a biladush sha sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya zo zai kawo ziyara domin ya karfafi sojojin musulunci daga madina ya zo biladu a lokacin da ake kan da ake ci musu ma'arifin yarmu wanda su ne yaƙoƙan da suka zama sanadiyyar rugujewar daula ta rumawa ta kiristanci na umar ya zo wajen da ake ce masa sharra waje ne an fita daga biladul hijaz wato maka da madina da ta'if za gab da a shiga biladul sha sai aka zo sayyiduna abu ubaida a lokacin shine jagoran musulmai na yaƙi a wannan lokacin sai ya zo da wasu makarabansa suka zo suka tsaye da sayyidina Umar suka ce ai a biladin Sham akwai annoba akwai annobar da ake ce mata ta'unu amawat wani irin wata irin annoba ce ta kuraje da take sauka a jikin mutane idan ta sauka kurji ɗaya sai ta girma sai ta faɗaɗa ya ta ƙara yawa sai zama sanadiyar mutuwar mutum so daga sayyidina Umar sai ya tsaya tak sai ce a nemo masa manya-manyan muhajirai waɗanda suke malamai kuma dattawa me za su faɗi a game da wannan abu sai aka zo sai aka kai a koma kan mu shiga tun da dai ba mu shiga ba kan mu shiga abu bai da rabi Allah an yace a firaran min qadrillah shi ya amira min za mu guje makaddara Allah ne shi na firru min qadrillah ila qadrillah ce na so a ce ba kai kai wannan magana ba za mu guje makaddara Allah ne mu koma ma wata kaddara Allah shi ke nan abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu yana baya sai ya taho cikin sauri sai ya yana da sunna daga manzo Allah sallama manzo Allah sama ya ce in ana annoba a gari wanda yake ciki kai ya fita wanda kuma yake bai shiga ba kai ya shiga sai sai na umar ya fito gashi mun dace da sunna sai mu juya wannan annoba ta farko kenan mafi girma da ta yadu aka santa a tarihin musulunci الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يارك الاستعفاوة أتسل التافن تبسل الماعون في فضل الطاعون يارك كاو شيكرو دا أدد متانا دا أكي أمان صمتو عن نوبوبي دا سكفار عدولة المسلمين هرزوا زمن سواتقني نترى turawa su ma sun san wannan cuta da ake ce mata annoba wato cutar annoba sun santa a cikinsu a babban littafin kundin tarihi na Birtaniya sun ba da labari cewa a ƙarni na goma sha hudu na miladiyya kusan sai da annoba ta sauka a ƙasashen turai sai da ta fi kusan adadin mutanen da ba su gaza mutane miliyan ashirin da biyar ba wannan ba cikawa ba ne tabbas haka yake don ana lissafi a lokacin ana jin cewa kashi ɗaya cikin mutane hudu adadin mutanen yawan ƙasashen turai kashi ɗaya cikin hudu sun mutu mutum miliyan ashirin da biyar haka a ƙarshe-ƙarshen ƙarni na sha tara dab da shiga ƙarni na ashirin an sake samun wata annoba a ƙasashen turai wadda ta shiga cikin ƙasashen su faransa da germany da ingila da makamantarsu wanda ana lissafin wannan annobar ta ci wajen mutane miliyan goma so daga annoba ba ba kuwa abu bace sannan wannan ƙasar ta china ita ma ita ma annobobi suna da tarihin annoba ba ɗaya ba ba wannan ba ce annoba ta farko ta fara sauka a gare su so daga a mahanga ta musulunci annoba azaba ce daga Allah yake saukar da ita a lokacin da mutane suka saba ma Allah madaukakin sirri annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-imam al-baihaqi da ibnu umar radiyallahu anhuma ya ruwaito shi manzo ce ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar ina tsoratar da ku kar su faru a gare ku kai ina roƙon Allah ma dai kar su faru da ku sai ya ce abu na farko mutane ba su taɓa bayyana alfasha ba a tsakanin junansu zina ta zama abin ado liwaɗi ya zama abin ado wanda baya yi shi ne ake mamakinsa a ce yanzu wani wajen zina akwai wuraren da idan mutum ya je mamaki ake yi a ce wai shi wani mai tsarki ne wai baya zina a cikin al'ummar musulmai ba a cikin al'ummar kafirai ba mazan sama ya ce wallahi mutane ba su taɓa bayyana alfasha ba a tsakaninsu ta zama wata aba da ake ado da ita ba a jin shayi a ce mutum yana da mata yana neman mata yana neman matan makwabcin shi wannan ya zama wani labarin wanda in ka bude rediyo abinda za ka yi ta ji kenan wane yana neman yan makwabcin shi wane yana kaza haka al'umma ta koma yau sannan sai mu ce Allah ya kyale masanin ce wallahi ba su taba haka ba su bayyana face annoba da cututtukan da magabatansu ba su san su ba su bayyana a cikin su al'allamatu al'albani rahmatullahi alai a cikin sahihu tamimi wa sarhi da ya kawo wannan hadisin ya sauke nan ba a kasa sai ya ce allahu akbar ma asdaka ka ya rasulullah shi manzala ba wanda ya kai ga gaskiya ga mu nan muna ganin wannan abin da ka fai suka ba bakon abu bane sunnar Allah ita ce ko da ba ka sabo idan bala'i ya zo to har da kai zai iya shafa iyakan aka je sai a bambance kai ka mutu ne a matsayin wani ya dama amma idan fitina ta sauka to ba tana da kawai ba Ba tana kama waɗanda suka je su suka je suka tono ta bane a'a har da wanda bai tono ta ba ba ruwan shi har da shi za ta shafa wannan ita ce sunnar Allah madaukakin sarki فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها sadaka annoba ba bakuwar ababa yan uwa masu daraja wannan annobar ta kusa kusa da take faruwa a ƙasar China malaman wannan zamanin na musulunci kusan sun yi ittifaki akan cewa intiqami ne na Allah ɗaukar fansa ce daga Allah madaukakin sarki china nan akwai min baka wato bangare guda wanda jaha a china to wata kasa ce wata ce kowa ya san wannan in aka ce jaha a china to kana iya samun a ce maka akwai mutane miliyan 200 a ciki kuma jaha ce to akwai jaha ta musulmai musulmai ne mafi su. sun fi shekara hamsin da wani abu azabtar da su china take ta takura musu ta hana suke addini ta sa musu dokoki na zalunci to shine ita kuma yanzu ga ina Allah madaukakin sarki ke mata wannan Allah kadai ya san adadin mutanen da China za ta rasa Allah kadai ya san adadin tattalin arzikinta da za ta rasa jiragen da suka ki zuwa China daga wannan lokacin zuwa yau Allah kadai ya san yawansu sannan kuma wannan cutar ta rikita su har yanzu sun kasa gane maganinta mu ma nan Najeriya yanzu na gwamnatin tarayya jiya ta ba da cewa duk likitan da ya iya kawo magani za a ba shi miliyan ko talatin da nawa ne to annoba ce annoba ce yan uwa musiba ce tsokanar Allah kai. kuma Allah madaukakin sarki ma ya'lamu da rabbika illa hu Allah kada ya san rundunoninsa zuma da ta zama magani ita ta kashe wani wanda ya kashe sayyidina Usman ibn Affan ashtar zuma ta kashe shi zuma wanda ake sha fi shifamul min to ita ta zama masa fihi wa babu ya sha aka zo aka fada masa sayyidina Muawiya ibn Affan da bai Usman ibn Abin nan Muawiya ibn Abi Sufyan ya ce inna lillahi juludan hatta al-azab ce Allah yana da rundunoni har da zuma tsuma ta sha ka ji zaki sai ta zama gubanka, wadda Allah ya ce magani ce sai ta zama maka guba to wannan abin da yake faruwa nan ba wani abin da zaka kara fiye da wannan Allah madaukakin sarki yana tsoratar da mu yana cewa wai ba sa gani ne duk shekara sai an jarrabe su so ɗaya ko so biyu sannan ba sa azantuwa ba za su tuba ba za su wa'azantu ba al'imam na da ya zo sai yake cewa ne bisa'uni wal auja shi za a zarrabe su duk shekara da annoba da cututtukan da ba za su iya gane irinsu ba ba za su iya gane kansu ba kuma a je ta bincike a cikin kwanaki na wai za su mutane alfahari suka gina asibiti to da suka gina asibiti sai aka yi kullum ka duba ka karanta cewa ake yi cutar nan karuwa adadin mutane suke yi waɗanda suke karuwa da ita ba ragon makwabtar su ma gasu nan koriya ta kudu koriya ta arewa taiwan cambodia duk kasashen da suke da makwabtaka da china nan cutar ta fara shiga cikin su ɗan uwa masu daraja musulunci ya ba mu ka'ida idan annoba ta sauka abu na farko shine a tuba idan annoba ta sauka a tuba malaman mu tattaunawa suka yi akan cewa kowa ya je ya rika tuba kuma ya addu'a akan kansa ko ko ya halatta alkunuti sau ne raji ba a annoba alkunuti al'imamu ibn hajar a cikin bazlul ma'un ya ce a wata shekara annoba ta taɓa sauka a zamanin wani khalifa daga cikin khalifofin banul abbas aka tambayi malamai alkunut ya ce a aka malamai suka ce a kai alkunut aka ji aka alkunut ce cutar ta kai sai kowa ya je tuba kowa ya je tuba mu ma muna da tamu nan ai akwai tamu ta beraye mai cece sunanta lasa mai lashe mutane akwai ta tana nan ba wai tafiya ta yi ba kuma dukkanin su cututtuka ne da ba a iya gane kansu so kana Allah maɗaukacin sarki akai sau da ka abu na farko ne a tuba أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون أتكم ما لم يتي أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة في مرضة أو مرتين أو مرضتين ce ba sa ganin duk shekara sai an jarrabe su da cututtuka ɗaya ko so ko biyu ko so ɗaya ko so biyu sannan ba za su tuba ba sannan ba za su wa'azantu ba abu na farko kenan wajibi a kanmu abu na biyu shine addu'a in muka tuba muka ɗaga hannu muka yi addu'a sai Allah madaukaki ya yayi mana ba ba ba ba da wanda muke tsammanin da su da ta zo da wanda bata zo ba duka sai Allah ya kwaranye mana su amma ba ka zuwa kai ta roƙon Allah madaukakin sarki amma dumu dumu da laifi tumudu ya zama irin tuba kenan na mushrikai wa idza a fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din na na najahna al-bani idza hum bi rabbihim mushrikun in aka shiga bala'i sai a ce a koma ga Allah ko idan kuma aka tsira shi kenan sai a koma a cigaba gaba da ana saba ma Allah madaukakin sarki ba a mu'amala da Allah haka tuban gaske a taubatun nasuh tuba na gaske ba tuban mazuhu ba ba tuban dila ba abu na biyu abu na uku uwa masu daraja ɗaukar mataki na magani magani kala uku ne a mahanga ta musulunci akwai himiya akwai wikaya akwai ilaji himiya ne a ce a daina yin wasu abubuwa abu abu kaza an yi zai iya jawo cuta to ka ayi shine ake ce shi. himiya suna da ka'ida suna cewa alhimiyatu ummu dawa irin wannan ɗaukan matakin shine uwar kowane magani da abin da hukumar lafiya ta duniya take cewa a yi kaza a wanke hannu duk muna da shi a musulunci kai ne a musulmi a matsayin musulmi wani zai ce maka wanke hannu kai da alal aqall a rana sai kai alwala so biyar sai sallar ka maka alwala kuma idan ka tashi wanke wanke aka ce ka wanke so uku ko ka wanke so biyu kaɗan ne aka ce ka wanke so ɗaya sannan ka tashi bacci aka ce ka wanke hannu duk wannan ya ce sannan na biyu wiƙaya wiƙaya a sha magani saboda ka cutar ta kamu suna da bambanci da himiya himiya ka ai wani abu wiƙaya a sha magani idan ana tsammanin cuta za ta zo sai ce ko ga rigakafi wiƙaya ita ce ita ce ake ce mata rigakafi Sannan sai na uku shine ilaji in ciwon ya sauka a sha magani ko a shafa magani in na shafawa to musulunci ya yi da waɗannan yan uwa sannan ka'ida ta gaba ita ce wanda yake cikin garin da ake annoba kai ya shiga kai ya fita wanda kuma bai shiga ba kai ya shiga wancan hadisin da al-Imam Malik ya ruwaito shi al-Imam Bukhari ya ruwaito shi kusan al-jama'a duk sun ruwaito shi wanda yake ciki kai ya fita wanda yake ciki kuma wanda bai shiga ba kai ya shiga shine sai shi al-hajaru sihhi quarantine a tsara cuta Alimamu Subiki, wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi shi ma annoba ce ta kashe shi muna masa fatan shahada ya rubuta littafi ɗan karami akan wannan matsalar kafin ya mutu kuma shi ma sai zama sanadiyar annobai ya rasu ya faɗa ya ce idan aka samu likitoci guda biyu suka yi shaida akan cewa wane yana da ciwon da in an yi mu'amala da shi zai iya yiwuwa a tasiranci da wannan ciwon da izinin Allah yake to ya halatta a keɓe shi a daina mu'amala da mutane sadaka musulunci akwai wannan ka'ida in muna da sadaka ba laifi ba ne an ɗau wannan mataki to da ka sai mutane su kalli me na su wanda su za su ne me kuma hukuma za ta iya yi wanda za mu iya yi babba wanda ya fi ba mu wahala kuma shine ne mutu ba in uwa kullum maganar da ake kenan sabon allah nan ƙara kashi nake yi sabon allah da abin da ya shafi dukiya saban Allah abin da shafi tauhidi shirka ta zama wata aba a cikin al'umma alfasha ta zina alfasha ta wafi ga su nan ba su da iyaka al'umma ta riga ta yi nisa a cikin saban Allah madaukakin sarki su da kayan uwa wajibin mu ne mu tuba mu dawo mu koma ga Allah madaukakin sarki mu nuna ma Allah madaukakin sarki tuban mu na gaske Allah kuma ya ba mu ikon aikata haka sannan cututtuka da suke faruwa waɗannan cututtuka Allah ya tsare mu da su Allah ya tsare iyalanmu Allah ya tsare mu gabaki ɗayan mu wannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar mu na tashin tashina da tashin hankali da kashe-kashen rayuka da sace mutane ya Allah madaukakin sarki ka kawar mana su ita ma wata annoba ce mai cin gashin kanta annoba ce mai cin gashin kanta wacce yanzu da za a yi da samun abubuwan da aka samu yin wannan ita ma sai kama adadin annoban ne ka Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon tuba Allah ya ba ya karbi kuma tuban namu Allah ya azurta mu da yawan tuban kuma ya ba mu ikon istighfari Allah madaukakin sarki mun tuba ka gafarta mana Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون